Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da karin bayani kan taron manema labarai da karamin sakataren janar mai kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Sahel ya kira jiya dangane da yanayin rayuwar al'umma a jihar Difa. Muna kuma dauke da karin bayani a kan raskunar ɓannar ambaliyar ruwa a faɗin ƙasa. za ku jirawar rawar da 'yan Nijar suka taka a wasannin Paralympics na nakasassu a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil. A shirin musamman za ku ji yadda iyayen ɗalibai ke shirye-shiryen komawa makaranta domin 'ya'yansu. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa dangane da samar da kuɗaɗen aiwatar da ayyukan jinƙai a jihar Difa. Karamin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya na yankin Sahel Tobi Lanzar ya kai wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a yankin na Difa. A dawowarsa a jiya da Marice ya shirya wani taron manema labarai a cibiyar Ocha. Tobi Lanzar ya bayyana cewa lamarin ya yi kamari kuma za a iya fuskantar matsalar kuɗaɗe. Ga dai ƙarin bayani a cikin wani rahoto da Muntar Muhammadu ya haɗa mana. Daidai zagayen kogin tafkin Chadi akalla mutane miliyon tara ne suke cikin halin damuwa, sannan kuma sama da mutane miliyon shida suna cikin bukatar abinci. Duka da yake a faɗin duniya ga baki ɗaya ana fama da kuma bayan tattalin arziki. Dalilin kuwa shine da yake a cikin waɗansu ƙasashe suna fuskantar tashe-tashen hankula kamar Siriya, Iraki da Yamal. Kenan ba kawai yankin tafkin Chadi ne matsalar ta shafa ba. Don haka tallafawa mutane a cikin sauri abu ne mai wahalar gaske. Kuma abin la'akari shine ƙungiyoyi masu hannu da shuni na ƙasashen turai da suke tallafawa su ma suna cikin halin kakanikayi. Saboda haka buƙatar da ake da ita yana da yawa. Euh, sont de plus en plus euh, importantes. A gaida Muntari Muhammadu, ruwan sama masu yawa da suka faɗi a yankuna da dama na ƙasar nan sun haddasa ɓanna dukiyoyi tare da hasarar rayukan mutane da kuma salwantar dabbobi masu yawa. Ofishin ministan ayyukan jinƙai da kula da hatsarurruka tare da haɗin gwiwar abokan arziki sun yi rangadi domin ganin girman ɓannar ambaliyar ruwa ta haddasa da kuma irin bukatun waɗanda lamarin ya rutsa da su. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa mana. Zuwa ranar 27 ga watan Agusta na wannan shekara, sakamakon ambaliya kimanin mutane biyu ne abin ya shafa, mutane 38 suka rasa rayukansu a cikin wani al'amari, a yayin da mutane 27 suka jikata. Sakamakon har ya ribanya na watan jiye so uku. A ɗaya ɓangare kuma wajen dabbobi shida ne suka salwanta, a yayin da da yawan filayen noma ambaliya ta mamaye, kuma a cewar hukumomin Nijar akalla gidaje dubu tara ne suka ruguje a cikin kashi saba'in da biyar na yawan mutane da abin ya shafa suna a cikin yankunan jihohi kamar maradi Tawa, Agadis ne. Kuma waɗanda matsalolin suka riska suna ci gaba da samun tallafin gwamnati da ƙungiyoyin masu hannu da shuni. A cikin wannan shekara dai ana hasashen cewa mutane dubu ɗari da biyar ne ambaliyar za ta shafa kuma tuni kashi tamanin da biyar cikin ɗari suna cikin wannan yanayi na ambaliya. Bari mu je garin Saga a cikin wato shirya mai ta hudu domin jin yadda ambaliyar ruwa ta rutsa da wasu a sakamakon hauhawar ruwan kogin Isa. mutane Muhammadu ya tattauna da wannan mutum ne. sakan dare ne ya zo muna shi kan ji abin da zai haka an kai kamar da wani diga saboda ruwa kaya yi da bodakin nan ka sa wadansu saka bisa digan nan ma mun ka tamma kamar da yanzu abu zai sauci kada to kenan cikin dare mu ba mu sani ba ashe ya samu wani wuri kuma kafin mu jima sai mun gan kamar da anguwa duka ya cika da ruwa hali ya shiga ma cikin gidaje duka yanzu da kana gani nan mun kwashe wadansu kaya wanda mun san kamar da ruwa zai iya bata mun ka kai su kamar da bisa yanzu kayan da mun ka san bai bata shine kamar da na tambaye wani so sofuwa sofuwa ce min kaman dai abun nan kaman dai su tun suna kanana ba su tabgan irin ruwan nan muna so bisa iyayen mu da suna nan dan saboda su kun ba su su tayya su ba mu ba mu mu tashi cikin ruwa dan saboda wuraren mu ne tun kakannin mu ruwan nan ne sun ka tashi kenan in kaman dai gwamnati zai samu mu su mataki dan saboda ya dauka wani mataki matakin nan kuma ni na ga kaman dai ba ba a fawa fawawan shi bane amma kaman dai su zo su fa kawai plak ne sun sa sun ba mu na haka da tun da ne sun ka fara aikin nan na dirkin nan da wallahi yanzu anguwa bai shiga cikin anguwa ba wani mazamni garin saka kenan a hirar shi da abokin aiki muntari muhammadu wani labarin da muka samu ya bayyana cewa an kama muhammadu da sala dan jam'iyyar lumana ta hamma amadu kuma yana tsare a gidan kasan difa kowane laifi ake zargin su da aikatawa ga karin bayani tare da wato mutare muhammadu a cikin wannan rahoto Har yanzu dai ana ci gaba da tsare Mahmud Salah wanda mamba ne na jam'iyyar Lumana Afirka. Mahmud Salah wanda aka tsare ranar goma sha ɗaya ga wannan wata na Satumba. Har yanzu ba a san dalilin tsare shi ba. A bayanan da Studio Kalangu ta tattaro ya bayyana cewa an cafke Mahmud Salah ne a bakin aikinsa a wata ma'aikatar haƙo da man fetur da ke cikin yankin jihar Difa. Mahmud Salah ko a zaben da ya gabata dai ya ajiye takararsa na ɗan majalisa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Lumana Afirka a ɓangaren Ingurti, duka da yake an tsare Muhammadu Sala ne a Difa, amma a cewar wata majiya mai ƙarfi ta kusa an tura ƙeyarsa zuwa nan birnin Yamai. Ƙungiyar malaman jami'o'i Sinex ta ajiye takardar shiga sabon wani yajin aiki na mako daya daga Litinin mai zuwa. wannan takarda ta biyo bayan karshen wani yajin aikin da suka kammala a satin da ya gabata sakatare janar na kungiyar da ake kira sinex bakaso sahabi ya yi kiran wato ya yi karin bayani dangane da yajin aikin da suka kammala Abin da ya shafi biyan mu albashi abubuwa biyu ne masu muhimmanci shine bashin albashi da muke bi da kuma wani dan alawus na bincike da ya kamata a biya mu. To a hali yanzu dai jami'o'i uku ne abin ya shafa da suka hada da jami'ar sandar maraɗitawa sai dai a zandar an tabbatar mun cewa sun samu albashin su na watanni hudu maraɗi kuma cikin bashin albashi na wata biyu da suka bi an biya su na wata ɗaya ya rage rage na wata guda. Sai dai a bangaren alawus na bincike har yanzu shiru kake ji. Mun samu tattaunawa da minista inda ya ɗaukan muna alkawarin cewa za a fara biyan mu albashi da kuma alawus na bincike da muka tambaya. Inda ya ce nan da goma sha biyar ga wata da muke ciki komai zai daidaita. Amma sai gashi har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. La promesse ne daga agaras sun nuna da cewa za a tada mutanen da ke gewayen masallacin agadas din ba tare da samun diya ba wata majiyar da muka tuntuɓa a garin na agadar ta bayyana cewa wannan zance ya danganta ne da shirye-shiryen sallar agaras sokani ta sha takwas ga watan desambar mai zuwa yayin da za a faɗaɗa wato hilin da mata ke yin sallah kungiyar sa ido akan addinin musulunci ta shigar da bukatar samun haka wajen hukumomi an kuma baiwa mutanen gewayen masallacin wa'adi na sati ɗaya domin su bar wurin daraktan fadar gwamnan jihar agadas da muka tuntuɓa bai so ya ce wani abu ba a game da wannan sha'ani yan wasan da ke wakiltar nijar a wasannin paralympic na nakasassu a rio de janeiro ibrahim dayabu da balkisa mamadu sun kammala fafatawa ba tare da samun lambar yabo ba amma sun maimaita kokarin da suka saba yi abubakar musa mai koyar da su ya yi karin bayani a hirar shi da tanan ahmed fudayi ta wayar tarho Idan aka ɗauki sakamakon wasanni ga baki ɗaya, duka da yake 'yan wasanmu ba su kai labari ba, amma ana iya cewa sun taka muhimmiyar rawa a zo a gani akan wasanni biyu na jifa da kuma na gudun fanfalaki. Idan aka ɗauki misali, Tsayabu ya yi ƙoƙarinsa a gaban abokanin fafatawarsa ganin yadda ya saba wasa a Nijar. Ana iya cewa ya samu canji kwarai da gaske. Ita kuma Balkisa gasar da ta yi na jifa ta taka muhimmiyar rawa a gaban abokanin karawarta musamman ma na Senegal, Kore da dai sauransu. A gaban abokanin karawarta su goma sha hudu na kasashe daban-daban. a gobe ne za a soma gasar kwallon wata kwallo ta marakana ta nahiyar afirka a babban birnin burkina faso yan wasan nijar sun isa birnin wagadugu jiya a gobe matasa za su fafata da yan kasar cote d'ivoire daidai karfe 8 agogon burkina faso wato sannan tsofi kuma su fafata da adadin karfe uku na marice agogon gmt sise usman sakatare mai kula da sadarwa a kungiyar marakana ya yi wa sumana amadu karin bayani ta wayar tarho A jiya da yamma ne tawagar Nijar ta iso matasa da kuma tsofi a cikin ƙoshin lafiya. Bayan tawaga 'yan wasan Nijar akwai 'yan wasan Mali, Togo, Cote d'Ivoire, Benin da kuma Gabon. Sai dai Cameroon da kuma ƙasar komon ba su samu damar halarta ba saboda matsalar visa. Kwamɓalar da aka yi a baya-bayan nan 'yan wasan ƙwallon ƙafa tsofi na Nijar sun taka muhimmiyar rawa inda suka buga wasa na kusa da ƙarshe. ce, Fatanmu a nan shi ne mu ciyo wannan kofi mu kai shi a Nijar. Akwai kuma 'yan Nijar da suke a nan sun ce za su kawo mana goyon baya. Gwamnati tare da masu taimaka mana duka sun iya ƙoƙarinsu domin ganin cewa mun halarci waɗannan wasanni. Sise Usman kenan sakataren mai kula da sadarwa na kungiyar Marakana ta Nijar a hirshi da Sumana Amadu ta wayar tarho. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. shirya shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Debose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango karfe 5.41 daga nan studio kalangu sai shirinmu na musamman a ranar litinin mai zuwa ne ɗaliban makarantun liti za su yi shigarar makaranta ta shekara 2016-2017 yayan yara yaran su kansu da kuma malaman makaranta na kimtsawa domin shiga makarantar a cikin wannan rahoto za ku ji yadda ɗalibai na makarantu masu zaman kansu da na gwamnati ke tarbar lamarin gamantar muhammadu dauke da ƙarin bayani Yin ƙoƙari domin ganin cewa yaro ya samu ingantaccen ilimin boko shine guri da fatan iyayen yara. Yanzu haka dai lokacin soma karatun boko na wannan shekara yana ƙara karato a nan yamai. Babakar Wali wani uba ne da ya rubuta sunan 'ya'yansa a wata makaranta ta biya inda ya bayyana cewa duka da rashin kuɗi da kuma bayan tattalin arziki da ake fama da shi. A cewarsa ya shirya wa yaransa komawa makaranta. A cikin wannan sati na samu samu ziyarar makarantarsu kuma na samu farashin kuɗin makaranta na sakandare da kuma kwaleji inda a sakandare an tambaye na biyan shika 190 a shekara sai dai inda sauƙin yake kana iya biya kashi 50 cikin 100 daga baya kuma a tsakiyar shekara ka rika biya kashi 25 cikin 100 kuma na samu duka na biya wa 'ya'yana biyu kashi 50 cikin 100 an kuma bani kalar tufafin da ya kamata su ɗinka da kuma kayan karatun da ya kamata na saya musu. Kun san shirin ɗalibi a makaranta yana somawa ne tun ƙarshen shekara. Wani mai suna Abdu shi kuma ya kai ‘ya'yansa ne a makarantar gwamnati inda ya ce abin yana rage musu ɗawainiya. Saboda a cewarsa yau kimanin shekaru uku zuwa hudu kenan da gwamnati ta yi hubasa na wadata ɗalibai da kayayyakin karatu. Sai dai abin da ya fi ɗauka hankalinsa shine da karatun zai kasance a cikin wannan shekara. Ina tunanin yau kimanin shekaru uku zuwa hudu kenan da gwamnati ta ɗauke nauyin kayan karatun ɗalibai, kuma malam makarantun boko suna rarrabawa ɗaliban yadda ya kamata. Ni abin da ya fi ɗauka na shine yaya za a ce duka malamai su ɗunguma a cikin birane, a yayin da a cikin sassan ƙasa akwai ajujuwa da babu isassun malamai. Ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace. A ranar goma sha tara ga wannan wata na Satumba ne aka tsayar domin komawa karatu kuma hukumomi sun yi amanar cewa shirye suke domin komawa makaranta sai dai a nasu bangare malaman makarantun boko suna kokawa da rashin biyan su albashi muhawarar da ta fi ɗauka hankulan iyayen yara kenan a gada muntari muhammadu dauke da wannan rahoto kan shirye-shiryen kuma makaranta shatar ga wannan wata da shi muka karshen labarin namu na yau a huta lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.